Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kotun shari'ar musulunci da ke Bauchi ta umarci jami'an tsaro da su gaggauta kamo mata Dr. Idris Dutsen Tanshi a duk inda yake a faɗin Najeriya kotun ta yi wannan ta bi haka ne sakamakon zaman kotu da aka da za a yi yau da aka yi yau wanda ake kalubalantar Dr. Idris Dutsen tanshi ga taba janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda idan ba a manta ba a baya an yi zama na daya an yi zama na biyu na zaman kotu yau za a ci gaba da shari'a amma kuma an zo an zauna Dr. Idris Dutsen tanshi bai zo ba ba a gan shi ba wanda daga bisani kotu ta ce wannan Dr. Idris Dutsen Tanshi ya raina kotu ne, saboda haka duk inda yake a gaggauta kamo mata shi. Lauyoyin Dr. Idris Dutsen Tanshi sun fito sun sun yi bayanin cewa Dr. Idris Dutsen Tanshi ai ba shi da lafiya ne, shi isa bai samu zuwa halartar wannan kotun ba, amma kotu ta ƙi yarda ta ce ba ta yadda ba, Dr. Idris Dutsen tanshi dai ya rena kotu ne. To wannan shi ne a yanzu halin da ake ciki a game da kes ɗin Dr. Idris Dutsen Tanshi sakamakon karar da aka shigar wanda ake zargin sa da taɓa janaban annabi sallallahu alaihi wasallama idan ba a manta ba dai a can baya dai malamai sun yi ta fitowa yayi idan ba a manta ba a can baya cikin watan azumi ne dr idris dutsen tanshi a cikin tafsirin alƙur'aninsa mai girma ya yi wasu maganganu game da janaban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai mafiya rinjaye suka suka suka tafi kan cewa Dr. Idris Dutsen Tanshifa ya yi rashin ladabi ga janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa an samu wasu daga cikin malamai sun je suna goya masa baya wanda ta kai ga an maka Dr. Idris Dutsen Tanshi a kotu har ta kai ga an gargame shi sai da yi kwana bakwai a kotu daga bisani aka ba da belinsa kuma aka tabbatar kotu ta tabbatar da cewa zai za a ci gaba da yin shari'a wanda bayan nan ne aka dawo aka ƙara yin zaman shari'a na biyu wanda da aka yi saman shari'a na biyu ne da aka yanzu yau aka sa rai ake aka yau ne ranar da za a yi zama na uku a bisa shari'ar tuhumarsa da ake yi ga taɓa janaban annabi sallallahu alaihi amma a yau dr idris dutsen tanshi bai zo ba saboda haka yanzu kotu ta ce bata ji ba bata gani ba Dr. Idris Dutsen Tanshi ya yi raini ga kotu, saboda haka duk inda yake a kamo shi. Wannan shi ne cikakken halin da ake ciki daga Dr. Idris Dutsen da, wannan shi ne cikakken halin da ake ciki game da kes ɗin Dr. Idris Dutsen Tanshi wanda kuma wannan wannan bayanai rahotai rahoto da muke kawo muku mun ka samo shi ne daga majiya mai ƙarfi ba mu ba mu zo mun saki wannan rahoto ba sai da muka tabbatar wannan rahoto gaskiya ne muka sake shi saboda haka in Allah yadda ba za mu dinga kawo muku abubuwan da suke wanda ba daidai ba yanzu dai wani duk abin da yake ciki Allah yadda ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don ka jin halin da ake ciki game da kes ɗinnan, nan da kuma ragowar karatuttukan malamai da muke kawo muku don amfanar al'ummar musulmi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu